وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أنا وتا ترى قوة جمادى الآخرة شكرة dubu ɗaya da tattu da da Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa Madina wanda kuma shi ne dace da ga watan um, biyar shekara ta dubu biyu da goma a lissafin turawa za mu ci gaba da karatu wannan ta duka na wani sa, nisan ala rasuli sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan masallaci ne albarka na Usman bin Affan idan da kuma ta ba ne za mu tashi ne akan shakhsiyya ta 29 shi ne sa'ad ibn Mu'adh كل ما ذكر والله كل نكون ما كفر من كاو صلى الله عليه وسلم كما يريد تشمل من جهة da ake ce shi albatan allazi al'arshi da maitihi jarumi wanda saboda mutuwar sa al'arshin Allah sai da ya girgiza malam ce innahu as-sayyid al-kabir ash-shahid sa'd bin mu'az ibn al-nu'man ibn abd al-ashhal shi ne shugaba kuma babba jagora mai suna sa'ad dan mu'az dan بن النعمان بن عبد الأشهم ابن عمرو الأنصاري الأوسي الأشهمي البدري الذي اهتز الأرش بموته شنو يمنع الأرش وبنجي سيدة يجر جزر عند الموت كان رضي الله عنه رجلا أبيض طيالا جميلا حسن الوجه أعلم hasan al mutum ne wanda yake farin mutum sannan kuma mai tsawo kuma kyakkyawa a cikin mutane yana da kyakkyawar fuska yana da kyawawan idanuwa yana da kyakkyawan gemu أسلم رضي الله عنه على يد مصعب بن عمير ya musulunta ne a hannun musab umar shi ne ambasada na farko da manzo Allah ya fara tura shi zuwa madina abin ya shi da karatu alƙur'ani shi musab قال ابن إسحاق محمد ابن إسحاق ɗaya daga cikin manyan malaman sira yana cewa lamma aslama waqafa ala qaumihi بني عبد الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم قالوا سيدنا فضلا وأيمنا نقيبا قال فإن كلامكم علي حرام رجالكم ونساؤكم حتى تؤمنوا بالله ورسوله وعند المسلمين يطيع a wurin mutanensa matsayinsa na babba mutum mai matsayin jagora ya ce ya ku bani abdul ashkan yaya kuka san matsayina a cikinku menene matsayina a cikinku suka ce ai kai ne shugabanmu kuma kai kafi mu farla kuma kai ne kake na gaba gaba na dama dama wajen wato jagoranci ko shugabanci ya ce to yau ina gaya muku cewa magana ku a gare ni haramun ne kada wanda ya sake min magana da mazanku da matanku har sai kun yi imani da Allah da manzon Allah babu ni babu ku sai kun yarda da Allah sai kun yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ga sako ya ba mutanensa ibn sa'ad yake cewa to wallahi ma baqiya fi dari bani abdul ashal rajulun wa ra'atun illa wa aslamu ko mutum ɗaya ba a samu ba da ya saura a cikin gidan bani abdul ashal ko namiji ko mace ba wanda ya saura bayan ya musu wannan magana duk sai suka musulunta gaba daya haka yazo a cikin sira ta ibn hisham ibn shihab yana faɗa a zuri cewa wannan bawan allah sa'ad ibn mu'az wa shaida badran sa'ad ibn mu'az wa rumiya yawm al-khandaqi fa asha shahran ثم انتقد جرحه فمات wannan ba Allah ya halarci yakin badar ya je yakin gwalalu shine malkhandak umm an harbe shi aka yi masa rauni bai daɗe ba rayuwarsa ba tafi wata ɗaya ba kawai wannan ciwo na su tashi masa ya ta zubar da jini har ya mutu jini ne ya takwarar ya ci da sai da jini ya ƙare gaba ɗaya sai ya mutu wanda za mu jiya ya annabi yayi da shi kuma wani irin matsayi ya samu a gurin manzon Allah da irin tausaya masa da sahabbai suka yi saboda wahala da ya sha kafin ya mutu ba a filin yaƙi ɗin ya mutu ba a waje ya mutu a gida amma da ciwon da ya je aka ji masa a wurin yaƙi وما أن سعد بن معاذ رضي الله عنه لم يعيش في الإسلام إلا عدة أعوام إلا أنه سابق الزمن وبنى مجدا عريقا لنفسه ولدينه duk da cewa mai littafi ya ce mace duk da cewa sa'ad ibn mu'az bai yi tsawon rayuwa ba bai daɗe ba a musulunci sai 'yan shekaru waɗanda ba masu yawa ba ne ba sai dai fa shi kam ya yi ƙoƙari ya rigayi zamani ba ya yi zamani kamar ya yi ƙoƙari ya yi ta aikin alkhairi kafin zamani ya ƙare masa sannan ya gina jaranta da ƙoƙari da nagarta mai karamci wa kan kansa kuma addininsa mana ya tsaya ya yi abin kirki na karamci da kansa da kuma addininsa ba haka kurin yanzu ya rayu rayuwar da ba ta da manufa ba daman abin da ake so da dukkan wani mutum mai rayuwa kuma rayuwar tasa da manufa ya yi ƙoƙarin ya rigayi zamani abin da ake nufi da ya rigayi zamani kada ya bari zamani ya riga shi na zamani ya ɗauke shi bai aikata komai ba bai yi aikin alkhairi ba bai yi aikin da zai gina wa kansa lahirarsa ba bai yi aikin da zai taimaki al'ummarsa ba kullum a tunaninka ka rinka tunanin me kai a rayuwarka wanda ya koda ka mutu za ka tsaya gaban allah ka kafa hujja da wannan aikin da kai kuma Allah ya baka aljanna saboda wannan aikin ka yi tunani ya kai dan uwana bawan Allah ka ƙara tunani ka gani cewa shin a rayuwarka menene kake yi na amfanar da al'umma a matsayinka na ma'aikacin gwamnati a matsayinka na ɗan kasuwa a matsayinka na mai sana'ar hannu a matsayinka na ɗalibin ilimi a matsayinka na mutum haka wanda kake rayuwa a cikin al'umma menene gudunmuwarka ga jama'a wanda wannan gudunmuwar da kake bayarwa insha Allah ta hanyar ta Allah ya iya ma rahama ya maka gafara ya baka gidan aljanna don ka ci ribar rayuwa don damar rayuwa ana yi ne don a ci riba ana dama kunu ne a sayar don a ci riba ana zuwa kasuwa ne a kasa kaya a sayar don a ci riba haka ita ma duniyar ana zamanta ne don a ci riba a kiyama ku bayar a nan duniya ku samu a lahira to me ka gabatar to me kai ba shi da wanda yaro ne karami bai daɗe ba a duniya amma tsakani da Allah ya yi abubuwan da mutuwarsa ta girgiza al'umma kai ba ma al'umma ba mutuwarsa sai da ta girgiza al'arshin ubangiji shi abin ba yawan shekaru ba ne ba abin ba daɗewa ba ne ba wasu sun daɗin ba su yi komai ba wani ya shekara ɗari amma wallahi bai yi aikin alkhairi na shekara ashirin ba ba yi da shi a littafinsa bai dace ba wani ko ya shekara talatin aikin da ya fi wanda ya rayu shekara tamanin kawai gani za ka yi a iya in shekarun nan ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza wannan shine sabakar zaman wanda ya kokari ya riga ya Rayuwar ka ta yau da gobe kada ta ɗauki ka daga addini kamar yadda muka sha faɗa muna sana'ar sana'arka kada ta hana ka addinin ka aikin gwamnatin ka, kada ya hana ka addinin ka Kasuwancin ka, kada ya hana ka addinin ka kullakullan ka na rayuwa kada ya hana ka addinin addininka mu'amalolinka na yau da gobe kada ya hana ka addinin karatun karatunka na boko ko kuma wani abu da kake na neman amfani na duniya kada ka yadda da tashe ka da kan addinin ka ta yadda za ka zo ka kuskure ka mutu ka tafi gurin Allah ba ka da wato abin da za ka miƙa wa Allah ta tabaraka ta'ala don za a tambaye ka a kiyama a ce me kai wannan tambayar dole ne a tambaye ka me kai ta wani bawan Allah ya rubuta littafin ma za ka damta dinika me ka gabatar wa addininka mai ka gabatar wa addininka wannan tambaya ne wanda ya kamata ni da muke magana da tambaye kaina kai ma da kake saurare na ke ma da kike saurare ki tambayi kanki me kika yi abinda zai miki amfani ran tashi alkiyama mutuwa dai cikin tsarin irin mata ita ba ta sallama ba ta kwankwasa kofa ba ta cewa ga nan na kusa zuwa ba a tsammanin ta ake ganinta. galiban ba a tsammanin ta ake ganin ta kawai sai dai mutum yana cikin rayuwa kawai kawai sai dai tarar da kansa kawai a wata duniyar daban kawai yanzu ga shi an tashe shi ana ana masu tambayoyi subhanallah hasbunallah wa ni'mal wakil to Allah ya dafa mana asiri Allah ba mu aiki mai kyau kafin mu bar duniya kuma ya fi mana laifukan mu da rauni da kurakuran mu ya raba mu da son zuciya da son duniya ya azurta mu da fifita lahira akan duniya mawaqifin khalida min hayatihi ba wasu abubuwa biyu wato dawamammu tabbatattun abubuwa a rayuwarsa inna mawaqif hadha al-abd as-salih al-khalida kathira wa inna rajulan yahtazzu al-arshu li mawtihi وتتحرك الملائكه وتتسابق لتشييع جنازته ولحمل نعشه لرجل يستحق الإجلال والاحترام ومن هذه المواقف yace yana daga cikin wato abin da yayi na fice ga wannan bawan Allah salihin bawa abin da yayi na fice abin da za a gani a faɗa na alheri abubuwan da ya kasiratun suna da tari yawa ya ce yanzu mutumin da wa inna rajulan yahtazzu al'arshu li mautihi mutumin da al'arshin Allah zai girgiza saboda mutuwarsa wata ta taharrakul mala'ika mala'ikun Allah su kansu su girgiza su ta motsi da kaiwa da komowa a gansu a firgice su shiga su fita wata ta tasabaku bi ta janazatihi mala'iku suna tsere suna rigangeniya don su raka gawar wannan bawan Allah wani hamli nashihi mala'iku suna turereniya don su ɗauki makararsa da gawarsa kai marajulun yastahiqul ijlala wal ihtiram lallai wannan mutum ne wallahi ya cancanci a girmama shi ya cancanci a kambama shi ya cancanci a tsare masa alfarmarsa ومن ya المواقف yana daga cikin ababai da yi na azu a gani masu amfani tabbatattu wanda duniya ta rike tarihin su mawqifuhu yawma bani qurayza wani abin da ya na fice a ranar bani ƙuraiza bari mu ji kanati sayyida aisha radiyallahu anha fi hisni bani harisa يوم الخندق وأم سعد معها فعبر سعد درعا مقلصة قد خرجت منه ذراعه كلها وفي يده هربة يرفل بها ويقول لبث قليلا يشهد الهيجة حمل لبث قليلا يشهد الهيجة حمل لا بأس بالموت إذا حان الأجل يعني حمل ابن زيد حمل ابن بدر فقال له أمه أي بني قد أخرت Nana Aisha ta kasance Allah ƙara mata yadda tana cikin kisin wani kewaye ko wani shinge na bani harifa a Madina ranar yakin khandak yakin gwalolo a tare da ita akwai ummu sa'ad mahaifiyar wannan bawan Allah sa'ad ibn mu'az da muke magana sa'ad ya sanya wata riga mukallasa nan ce mukallasa rigar da mutum ya sa ta matse shi gajeriya gajeriyar riga zira'insa ya fito duk a cikin wannan riga ɗin taimai matsi nan zira'insa a waje ne sai ta masa kadan a hannunsa akwai harba shi ne harama yana da da wata sanda fulu biha yana mummotsa ta shine yarfulu biha ay ha. to ga abin da yake cewa labisa qalilan yashhadu al-hayja hamal la ba'sa bil mawt idha hala al-ajal labisa qalilan yashhadu al-hayja bai dade ba shine labisa qalilan wato ya zauna gajeren lokaci yashhadu al-hayja yana halartar yaƙi alhaiza shi ne yaƙi ke hamal yana nufin wato hamal ibn badar sai ce amma sunan wani ne nan kamar ka ce hamal bai dade a duniya ba yana halattar yaƙi. la ba'sa bil mauti idan hana al amma babu laifi idan mutuwa ta zo yayin da ajali ya zo in dai lokacin mutum ya yi mutuwa ta zo masa ai ba abin laifi ba ne ba abin zargin ubangiji ba ne yani hamal ibn badr karin da hu hu sai mahaifiyarsa da ta yana faɗin wannan ta ce ɗan ƙasar a'a kai ma ka jinkirta za ka samu jinkiri kamar nan yana ba da labari ga wani nan bai daɗe ba yana halartar yaƙi Allah ya ɗauki ransa amma ba laifi ne don mutuwa ta zuwa mutum ya tafi gurin ubangiji tabaraka ta'ala cikin lokacin yayi mana aisha sai ta ce faɗintu na hasu na cewa ita mahaifiyar sa'ad ɗin wato uwa ce wadda tana zuba yaro akan aikin addini kun ji ko ba uwa ce wadda take mayar da ɗan a baya baya ba a'a tana da ƙoƙari daɗa an gizar suke yi aikin alheri ولا صام شاور تبن عائشة سياو سعد لو وجدت أن درع سعد كانت أسبغ مما هي فرمى سعد بسهم فرمي سعد بسهم اليوم الخندق فقطع منه الإكحل كو الإكحل له ابن الأرقة فلما أصابه قال خذها مني وأنا ابن الأرقة فقال أرق الله وجهك في النار من عائشة كتشي أم سعد ليكم دا لا سوء أتشي ولا ليقر تسعد دي سكا تاتاكي هكا جرما دا ناسو هكا ta matse masa wannan rigar shirin riga ce aka sa ta za a tafi yaƙi to dama wanda zai tafi yaƙi ai bari sa bari riga ba ko duk abu yi ajiye shi zafi ya kamata kai kai shirin da zaka zama shafal shafal ka iya juyawa ta ko ina ana cikin wannan sai aka harbe shi da mashi da kibiya ranar yakin galilu sai aka gutsure masa wata jijiya ita ce al'ikhin ko al'ikhan wata jijiya ne wato a tsakiyar zira'insa idan ka bude hannunka nan haka in ka duba haka za ga jijiya tana kwance ko da ɗaukar jinin ka wani lokacin da kana buɗe hannunka ka haka to wannan jijiyar ta nan tsakiyar zira'i mutum wannan shi ne zira'i daga nan zuwa nan ƙarshen hannunka zuwa goyon hannu to jijiyar da take nan tsakiyar zira'i ita ce ake ce da ita hal'ik hal'in to sai aka harbe shi a wurin to kun san jijiya ce mai jini shi sa su likitoci ma sun zo ɗaukar jini ai anan suke ɗauka saboda sun san za su samu jini kuma idan ta tsinke akwai mushkila wurin tsayawarta ta wannan jijiyar jinin jikinka gaba ɗaya zai iya tsayayewa kisa ana hudawa da an ciri jinin sai a ƙoƙarin a danne to shi wannan ba huda aka yi ba gutsere jijiyar aka yi da aka harbe shi gaba ɗaya kat kaga dole jinin sai tsayaya wani mutum ne mai suna ibnu arka ibnu arka ibnu arkata shi ne ya harbe shi yayin da ya saita shi ya same shi saboda tsabar rashin kirki irin na kafirai yana tabbatarwa ya same shi sai ce hudu halin ne karɓi wannan saƙon daga gare ni ka gane ka saƙon ya harbe shi da ya tabbatar ya harbe shi ya same shi sai ce wannan saƙo ne daga gare ni ni wa anablu arka ni ne ibin arka ka sanni ni ka ne sa'ad ya kalle shi ya ce to ubangiji Allah ya kyakke ta fuskar a cikin wutar jahannama shi kafiri daman babban burinsa ya illata ka kai dai musulmi duk wanda baya la ilaha illallah to ba yanda za a yi ya so la ilaha illallah Allah ne ya gaya mana wa ma tukhfi sudurihum akbar abinda ka arna suke yi da koyewa a cikin zukatarsu wallahi shi fi girma na gaba ba da ganin kuna haɗuwa kayya kayya ana gaisawa ana kaiwa da komowa suna da kulle-kulle da makirce-makirce fiye da yadda kake tunani kuma fiye da yadda kake tsammani to shi sa dole a matsayin mutum na musulmi kuma wanda yake karatu yake bibiyan tarihin bayan Allah ya kamata taka tsantsan da duk wani kafiri kafirin nan ba abin so bane ko mace ko namiji ko babba ko yaro ka yi mu'amala da shi yayin da shari'a kai ta iyakance maka sauran al'amura kuma ka bar wa Allah kuma ka zamanto ala haita kuma ala hada ka rinka takatsantsan kana yi kana lura saboda duk lokacin da ya samu dama kifar da kai zai musamman wannan zamani adalcin da musulmi suke yi wa arna ya fi wanda arna suke musulmi a irin wannan lokaci a irin wannan zamani amma mu dai musulmi da muke karanta littattafan addini mukan babu wani arne da zai zai dauki hankalinmu kuma babu wani arne da za mu ji muna son sa ko muna ɗaunarsa ko mu ga cewa wai ya mafi musulmi ba mu shi uwarsu dai ubansu ɗaya alkufru millatun wahida kafirci hanya ce kwaya ɗaya da kafircin da da na yanzu uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ba su da bambanci ya kamata ka san da wannan ya kai dan uwa kuma aƙida ne wannan a ranka ka ji cewa kai musulmi ne kuma kai ba hanyar kafiri kake ba kuma kai babu kai babu kafiri sai ya musulunta wa bada بيننا وبينكم الأداوة والبغضاء abadan hatta تؤمنوا بالله وحده wannan shine ka'ida kiyayya da gaba ta tabbata tsakaninmu da mu da ku har abada sai in kuni imani da Allah shi shi kadai ka ji ka'idar to Allah mara mai kyau sai za a yake cewa Allahumma in kunta abqaita min harbi quraish shay'an fa abqini laha إنه لا قوم أحب إلي من أن أجاهدهم فيك من قوم آذوا نبيك وكذبوه وأخرجوه اللهم إن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادة ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة يا الدعاء يا الله إذا har أبقيت min harbi قريش شيئا akwai أبن da يسورا rage ya saura na yakin يا الله كبرني Allah ya ya أجي ka bar ni ka bani nisan kwana a wannan yakin da ni ka bar ni na saura dan wannan in dai akwai abin ka rage Allah wanda za yi na yaki da to Allah ka bar saura ka malam masu neman shahada kamar wai yanzu kai ne ka zo kana addu'a ka ce ya Allah ubangiji madaukakin sarki idan za ka ɗauki raina ka ɗauki raina a hanyar gwagwarmaya da ɗaukaka addinin Allah ya Allah kada ka ɗauki raina haka kullum a wani wuri ko a gado na a gida a'a ka ɗauke ni ina cikin fafatawa ina tsakiyar aiki wa addini Allah ka faɗi wannan magana saboda abin da ka mutu a kai da shi za a tashe ka na fahimtum kyakkyawan cikawa abu ne mai kyau jari ne ga mutum musulmi da ka mutu haka kurum ba a kan saiti ba to gwanda faka ne Allah kashe ka kana cikin arka addini zuwa makaranta halattar darussa ibada da'awa da'awan nan ko ba malami ba a cikin yan uwanka ma za ka iya yin da'awa a gidanku abokananka harkokin kasuwancinka shige da fitan da kake yi duk lokacin da ka samu dama za ka yi da'awa akwai da'awar yaɗa kasaf ba ba ka da ilimin da za ka iya wa'azi sai ka yin kasaf ana ma rikodin kana ta aika wancan abokinka ne ka lura yana sakacin addini sai ka sa a buga maka wasu kasaf ka aika mashi wasu danginka ne a can ka sa a buga musu kasid aika musu ka cika motar ka kasid kasid ko tafiya kake yi ka tsaya a wani ƙauye ka raba wa mutane kasid ka ce ga wannan kudin ku ka ga da'awa ce wallahi wani malam iya rayuwarsa zai ittifaji da wannan kasid ɗin ya ta saurara musamman mutane wance ga kasid ɗin waji suna so to bai sa ba za ka ko da wannan ba za ka yi ba ko da wannan ba za ka yi ba kwalin kasar ɗin nan gaba ɗaya ƙwaya goma da dubu da naira ɗari ɗari a bubbuga ma in ka ba mutum goma la'alla ta dalilin sharit ɗin da kamar sharit islami hadiyatu sharit islami kyautar kasar na musulunci a cikin goma nan wallahi sai kaga Allah ya fahimtar da wasu dalilin ka la'ani hadi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min amrin na'am duk yana da kyau mutum ya yawaita wannan tunda yanzu din ba jihadin ake yi ba to akwai jihadin da zaka yi da aljihun ka akwai jihadin baki in kai malami ne kai ta wa'azi kai ta karantarwa kakka gaji da karantarwa karka ce kai ni ma na gaji zan huta sai bayan shekara biyu ko sai bayan shekara na zo shekara ɗin ba hannunka take ba kana cewa ka gaji za ka huta wataƙila ajalinka ya zo gobe sai ka mutu sai a ce ka Allah sarki cewa ya gaji ya tafi zai yi babban hutu a can to kama wanda ka mutu kana cikin aiki wanda ya mutu yana sujjada a sujjada za a tashe shi a kiyama wanda ya mutu yana karatun ƙur'ani, yana karatun ƙur'ani za a tashe shi wanda ya mutu yana cikin addini hannun da ƙafa to haka Allah zai tashe shi cikin 'yan gwagwarmaya ce waɗannan bayan Allah ne bayina ne waɗanda suka tsaya a duniya su kuma magana ta suke so su yi gata yau ni ma zan muku gata kai malam ba kamari ba wani Allah ka dauke mu akan addini Allah ka raba mu da kaucewar ƙafa eh, ka raba mu da juyawar tunani Allahumma ya musarrif al-qulub sarrif qulubana ala ta'atik ya mai jujjuya zakata ka juya zakatan mu akan yi maka da'a tabaraka ta'ala kaji abin da sa'a ya faɗa ya Allah in dai